This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare salamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Alhamis 13 ga watan Yuni shekara ta 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafiz da kanun labarai. To Murtala, Amurka na kokarin shata hanyar da za a bi don cimma tsage ta wuta a yakin Gaza bayan da Hamas ta bada amsa tare da bukatar a yi wasu sauye-sauye. ma'aikatar tsaron rasha ta ba da rahoton cewa ta lalata wasu jirage marasa matuki na ukraine a yankuna biyu na rasha shugaban ƙasar amurka joe biden ya isa ƙasar italiya da yammacin jiya laraba gabanin ganawarsa da shugabannin ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya to bayan labaran duniya za ku ji cewa a yayin da daminar bana ke ƙoƙarin kankama gwamnatin jihar sokoto na yin haɗin gwiwa da wani shiri a ƙarƙashin babban bankin duniya wajen ɗaukar matakan magance matsalar rikici tsakanin manoma da makiyaya da yamma suka kira ni cewa sun ga gawar mutum daya an kashe shi yau da safe kuma suka kira ni suka ce sun ga gawar mutum daya dama mutum biyu ba su gani ba to haka kuma za mu kawo muku wato rahoto a jamhuriyar niger dangane da wasu dokoki da gwamnatin mulkin sojan kasar ta fito da su da wato manufar saka wando ɗaya da masu amfani da kafofin sadarwa na intanet wajen yada labaran karya da cin zarafi ko ta da zaune tsaye. Muna sake aika kira ga shugaban CNSP ya sake duba wannan doka don baiwa 'yan ƙasa dama su bayyana ra'ayoyinsu ba tare da wata tsangwama ba. Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ko ka aiko mana. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Amurka na kokarin shata hanyar da za a bi don cimma tsagaita wuta a yakin Gaza bayan da Hamas ta ba da amsa tare da bukatar a yi wasu sauye-sauye kan matakan da aka bayar da shawarar ɗauka. Mai ba da shawara kan tsaron ƙasa na fadar White House Jack Sullivan ya gaya wa manema labarai a yau Alhamis cewa wasu sauye-sauye da Hamas ke so a yi masu sauki ne kuma ƙanana. kuma ana iya yin aiki da su yayin da wasu ba su dace ba da sigogin da shugaba joe biden ya gabatar ko kuma waɗanda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da su sullivan ya yi gargaɗin cewa yanayin tattaunawar wanda ya kunshi magantuwa kai tsaye da jami'an ƙasashen masar da qatar na nufin ci gaba da ɗaukar lokaci yau alhamis ma'aikatar tsaron rasha ta ba da rahoton cewa ta lalata wasu jirage marasa matuki na Ukraine a yankuna biyu na Rasha da ke gabashi da arewa maso gabashin birnin Moscow, wuraren da dakarun Ukraine ba su fiya kai hari ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a shafin Telegram cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki guda uku a yankin Yaroslav da kuma wani jirgi mara matuki a sararin samaniya yankin Vladimir. Mikhail ibrahim gwamnan yankin Yaroslav, ya faɗa a shafin telegram cewa ba a samu barna daga faɗuwar tarkacin jirgin ba ukraine ta fi mayar da hankali kan har-hare da jiragenta marasa matuki ke kaiwa yankunan rasha da ke kan iyaka da ukraine labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ƙasa amurka joe biden ya isa birnin brindisi na ƙasar italiya da yammacin jiya laraba gabanin ganawarsa da shugabannin kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki a duniya ya zo da sabbin takunkumai ga rasha da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro tare da ukraine amma babu wata nasara a tattaunawar tsagaita wuta a gaza da yanzu ta kai wata gaba mai sarkakiya amurka na aiki tare da kasashen masar da qatar da ke shiga tsakani bayan nazarin martanin hamas kan wannan shawara abinda mai bada shawara kan tsaron fadar white house jack sullivan ya gaya wa manema labarai da ke cikin jirgin shugaban amurka na air force one da ke kan hanyarsa ta zuwa italiya a jiya laraba kenan. An jima kaɗan hafi zai yi sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan a yayin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankali tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya da wasu lokutan kan yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi. Gwamnatin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar ta haɗa ƙarfi da wani shiri mai suna El da ke sa wake wato da ke samun tallafi daga babban bankin duniya domin ɗaukar matakan shawo kan wannan matsalar. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana. To in takaita maka ne da safe da sojoji da 'yan sanda suka zo sai aka ɗauko gawo waɗannan Hausawa biyu. Su ko Fulani sun kwana balle sai jiya suka koma. Sun koma jiya suka ce minto su ma ba su ga mutum juna su ba. da yamma suka kira ni cewa sun ga gawar mutum daya an kashe shi yau da safe kuma suka kira ni suka ce sun ga gawar mutum daya dama mutum biyu gani ba so na kira kowane bangare cewa da Allah su kai zuciyoyi ne su yi hakuri irin misalin tashi tashi hankulan da ake samu kenan sanadiyar faɗan manoma da makiyaya waɗanda wasu lokuta sukan kai ga asarar rayuka da dukiyoyi duk da matakan da hukumomi ke ɗauka na magance aukuwar hakan sai dai yanzu gwamnatoci na kara azama wajen lalabo hanyoyin da za su sa a yi bankwana da matsalar baki ɗayanta kamar yadda gwamnatin jihar sokoto ta haɗa hannu da wani shiri na el press mai samun tallafi daga bankin duniya domin shawo kan waɗannan matsalolin sirajo abubakar shine jami'in da ke kula da wannan shirin a bangaren el press wannan kwamitin aikin shi babba shine kokarin kawo hanyoyi na zamani waɗanda za su taimaka a rage matsalolin da ake fama da su domin in aka duba mafi yawan dalilan da ke kawo fadace-fadace tsakanin makiyaya da manoma su ne ne manoman suna shiga cikin makiyayin ne ko kuma suna tare hanyoyin da ake bi ana da dabbobi ana zuwa wurin shan ruwa. An samar da wani kwamiti wanda zai aiki na sasanta manoma da makiyaya tun a shekarar 1969 sai dai kwamitin ya zamo tamkar akwai wa babu to sai dai yanzu karkashin wannan sabon shirin shugaban kwamitin kuma kwamishinan kula da lafiyar dabbobi a jihar sokoto aliyu abubakar tureta ya ce za su baiwa mara ɗakunya. domin abu ne wanda ke hwara ko wani lokaci wani ka samu tsala tsakanin makiyaya da kuma manoma to wannan shi amma kasar da dawa da shi saboda wannan ma'aikatar ta elpres aikin ta ne na taga cewa ta haɗa duk abin da shi noma da kuma kiwo. to ko yaya waɗanda matsalolin suka fi shahuwa kai tsaye wato manoma da makiyaya ke kallon wannan shirin abdullahi muhammad bankano shine sarkin noman jihar sokoto in allah ya so mu manoma ana ba tabbacin cewa manoma za mu ba da goyon baya ga wannan kwamiti da rai domin shi mana aiki tunda aikin ai na aka mashi suna na shehu aliyu falkarma shugaban matasa na kina mai yadda ala na jihar sokoto wannan kwamiti za mu ba shi haɗin kai ɗari bisa ɗari yadda wani aka zato saboda mu ma kanmu abun ya ishe mu muna son a zauna lafiya za mu ba gwamnati haɗin kai duk abun da take nema to sai dai masu shari'a kan lamarin al'amuran yau da kullum kamar farfesa bello bada na jami'ar usman danfore da ke sokoto na ganin cewa shugabanni su aji kafarsu su tabbatar da cewa wanda bincike ya tabbatar da laihi ne an hukuntar da shi daidai dokokin kasa ai shi na an karasa da zaran kwamiti bincike ya kai ga wani babba wanda adda hannu ga wata ta'asa da an kai game da suwa ko kuma wanda shanunsu da an ka ɗauko sun ka kai ga hannu ne ya halaka sai ka ji kwamiti ya ɓaci babu abin da za a yi to in ba wannan an ka da an ka samu shugabanci wanda aji kawate ya ɗebe tsore ji tsoron Allah an ka yi adalci in su abba su da gaskiya a basu to wannan ana samun sasanta mai kyau. Jihohi da dama a Najeriya har ma da wasu kasashe na samun irin waɗannan tashi-tashi hankula tsakanin manoma da makiyaya abin da kan kazamce wasu lokuta har ya ɗauki wata siga ta tashi-tashi hankula munana. muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Zuwa gaida Muhammad Nasir yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ci gaban labaran duniya. Mazauna Port AU Prince babban birnin kasar Haiti sun bayyana damuwarsu a jiya Laraba game da sabuwar gwamnatin rikon kwaryar kasar da aka baiwa alhakin zaben Prime Minister da Majalisar Ministocin kasar na gaba bayan an bayyana sunayen mambobin majalisar. a nasarar Prime Minister Errol Henry zai yi murabus bayan kafa majalisar ranar Juma'a da ta gabata, amma wani sabon tanadi ya ce zai sauka daga mukaminsa idan aka zaɓi sabon Prime Minister. Wasu mutane a kan titunan babban birnin Haiti sun bayyana kyakkyawan fata tare da kaffa-kaffa. Usewis Pranzi, mai aiki a ɗakin karatu ya ce, na ga akwai wasu hansu na yi a majalisar shugaban ƙasa. abin da kawai nake so na gani shine su yi aiki akan harkokin tsaro a ƙasar shi kuma john rock wani malamin makaranta cewa yayi muna fatan wannan majalisar shugaban ƙasa za ta yi abin da ya dace za su yi aiki don samar da zaman lafiya a ƙasar muna buƙatar kwanciyar hankali da tsaro sosai domin mu samu fita daga wannan matsala a ƙarshe hukumomin yankin hong kong sun soke fasfo na wasu masu fafutukar tabbatar da dimokuraɗiyya guda shida da ke zaman gudun hijira a birtaniya wata sanarwa da aka fitar a jiya laraba ta bayyana nathan lo pin lu christopher munk simon cheng john park da tony chai a matsayin waɗanda ake nema ruwa a jallo da suka ɓoye a birtaniya sanarwar ta kara da cewa mutanen shida suna ci gaba da gudanar da ayyukan da ke barazana ga tsaron ƙasa ciki har da yin kalaman batanci ga hong kong Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. gwamnatin mulkin soji a jamhuriyar nijar ta fito da wasu dokoki da nufin sanya kafar wando daya da masu amfani da kafafen sadarwa na intanet da suka ce wasu na fakewa da su domin yada labaran karya cin zarafi da kuma ta da zaune tsaye to sai dai kuma matakin ya haifar da fargaba a wajen 'yan jarida da masu amfani da kafafen sada zumunta da ke ganin hakan na iya tauye 'yancin bayyana ra'ayi ko kuma faɗar albarkacin baki wakilinmu a yamai suleiman muni barma ya kuma na ƙarin bayani A watan Yulin 2022 ne Majalisar Dokokin Ƙasa ta wancan lokaci ta ɗauki matakin hana zartar da hukuncin ɗauri ga duk wanda aka samu da laifin cin zarafi ta hanyar kafafen sadarwa na zamani don mai gurbi da biyan tara. a wancan zamani mahukunta sun ayyana matakin a matsayin yunkurin baiwa jama'a damar morar 'yancin faɗin albarkacin baki to sai dai wasu na fakewa da wannan mataki don yada kalaman batanci da cin zarafi da na yunkurin ta da zaune tsaye in ji ministan shari'a mai shari'a aliyu dauda a sanarwar da ya fitar ya kuma kara da cewa lura da wannan aika-aika ya sa shugaban kasa janar abdulrahman chani saka hannu kan wata takardar da ke dauke da wasu sauye-sauye saboda haka daga yanzu duk wanda aka kama da aikata irin waɗannan laifuka zai bakunci gidan yari kai tsaye kuma sabuwar dokar ta tanadi daurin da ka iya farawa daga shekara guda zuwa biyu ko shekaru uku har shekaru biyar haɗe da biyan tarar da ke farawa daga miliyan ɗaya zuwa miliyan biyar na sefa. Ni ne Alhaji Muhammad Alkabir jagoran gungun kawantakar kungiyoyin horar hula na da ake ce ma energy da organization de la société civile ni a gani na wannan matakin da gwamnati ta dauka abin alheri ne kadiba hawatarin karya ce za a kirkiro a huddota a watsa mutane suna mamakin da abun da gaskiya ne saboda mi saboda babu doka wanda ya ga dama mutum sai ya shige a kure kawai ya kirkiro labari gaskiya ko karya ko da wata manufa kawai sai ya watsa da ita amma yanzu da aka sa doka abun zai kawo gyaran huska sosai sai dai kuma e wajen eh, amfani da wannan doka a kiyaye eh, kare haƙƙin jama'a sai dai masu amfani da kafafen sada zumunta na cewa abin ya yi tsanani wannan ya sa wani dan fafutuka ta hanyar blog mahmudu Hamani ya yi kira a sake duba batun ce qui aussi très grave si on te juge coupable tu peux pas te jouir d'une euh, circonstance atténuante ya ce babbar matsalar da ke tattare da wannan mataki shine da zaran aka ce an same ka da laifi ba za a yi maka kowane irin sassauci ba ko a baka damar yin kasan talala ba makawa sai a garkame ka a kurkuku Muna sake aika kira ga shugaban CNSP ya sake duba wannan doka don baiwa 'yan ƙasa dama su bayyana ra'ayoyinsu ba tare da wata tsangwama ba, domin wannan doka na barazanar rufe bakunan mutanen da ka iya bada shawarwari masu amfani. 'Yan jarida na daga cikin waɗanda ke nuna fargaba a game da gyaran fuskar da aka zo da shi. lamarin da ka iya mai da hannun agogo baya a ayyukan baiwa al'umma labarai na zahirin abu abubuwan da suka wakana to amma a tunanin shugaban kungiyar anp ta mawallafan jaridu masu zaman kansu zabairu sule magana ce da za a iya cewa ta kasu ta rabu a wani fannin ana iya cewa akwai ci baya bisa kan abun amma kuma a wani fannin yana gyara 'yan jarida saboda yau kaga tun da yanar zigizo ta fara wani bai san ba ma menene aikin jarida me unhanan ba da labari ya ne ake ba da labari ya ne ake tace shi kawai da an katsam sai ya gani mutum ya samu ya zuwa ya watsa labari hakanan to kenan ka kaga yanzu ita wagga dokai za ta taka ma wannan wanda ba 'yan jarida ba birki sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Sule muni Barma. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar din kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake bukata za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voa ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tsananin ciwon mara ga mace a lokacin al'ada wato Dismanoria a turanci. Dysmenorrhea ciwo ne mai tsanani da ke faruwa da mace a lokacin da za ta yi al'ada yakan kama mara a wasu lokutan ma har baya da kafafu. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da ƙananan yara na jihar Kano inda ta fara da yi mana cikakken bayani game da ciwon mara mai tsanani a lokacin al'ada. Likita gare ki. ciwon mara na mace wadda take jinin haila shine wanda aka fi sani da ciwon haila ita mara ta fara ne daga daidai kan cibiya zuwa inda kashin da yake kare al'aura yake wato ana ce mishi pubic bone kenan da turanci so dukkan halittun da ke wannan guri suna cikin inda ake kira mara da hausa so wato shi wannan guri akwai mafitsara a ciki a jikin mace kuma akwai ita mahaifa da kuma waɗansu halittu ma haka wato idan ciwo ya taɓa mata mafitsara ko mahaifa ko wane daga cikin wannan halittu inda ta ɓangaren mara ne to za a ce tana ciwon mara idan lokacin da take jinin haila ne kuma take ciwo daga gurin har aka fuskanci cewar daga cikin mahaifa ne to ya zama ciwon haila kenan shin akwai wani abu da ke haddasa irin wannan ciwon mara mai tsanani a lokacin al'ada gaskiya abubuwa ne da yawa za mu fara da wanda ya fi mahimmanci wato matsewar ita tsokar da ke cikin mahaifa wato muskulaliya. likita yana cewa myometrium kenan ita wannan tsoka in ta yamatse ko ta matse wato ta yi contracting kokarinta shine wannan jini da ya taru a cikinta ya fita shi isa za ta ta yamatse wannan wato tana ta contracting shine sai mace za ta ta jin zafi har sai wannan jini ya gama fita ga baki daya abin da yake kuma kawo ya matsewa wani sinadari ne wanda ina leya din ita mahaifa wato endometrium yake fitarwa sinadarin sunan shi prostaglandin to ana samu zai yi ta fita zai yi ta fita in ya fita kuma sai ita mahaifa kuma tana da wa'yansu sinadarai wanda suke karɓar wannan sinadari na prostaglandin wato receptors shi wannan receptor ɗin idan yana da yawa wato makarbi kenan ko mai karɓa su shi yake ƙarawa wannan contraction wato ya matsewa na tsoka yayi yawa so idan aka samu wannan prostaglandin ɗin ya fita ya fita ya fita sai wannan ita tsoka kenan wato muscular layer sai ta karɓa sai kuma ta ta ansa kiran shi kuma kuma shi nuna mata yake ta ta ya mutsewa saboda haka sai ta ta ya mutsa ta ta ya mutsa ta ta matsa ta ta murda ta ta contracting dan dai kawai dai ta fitar da abubuwan da ke cikin ta an daina bukatar su menene yasa aka daina bukatar su dama mace wadda ta isa haihuwa tana yin jinin haila kuma abin da yake kawo wannan jinin haila ba wani abu ne shine rashin samun ciki dama idan mace ta fara abin da ake kira nesting kenan wato shi shiryawa kenan in preparation na samun ciki shine nesting shi kuma nestin yana faruwa a cikin mahaifa wannan ina ko endometrial wato ta can ciki kenan yau wato ita ita ce za ta taru za ta taru ta yi shimfiɗa ta yi shimfiɗa ta shimfiɗa abubuwa waɗanda za su ƙara ingancin girman bebi za su saka jariri kenan wanda yake a cikin ciki ya zama cewar ya samu guri wanda zai samu mishi nutsuwa da kwanciyar hankali ya girma yadda ya kamata to wannan nesting ɗin da take yi lo akwai sinadaran da suke kula da wannan to idan aka samu wannan shimfiɗa faɗa sai kuma ya kasance ba a samu ɗa ba za ta iya ko ba mai aure ba ce ko kuma idan mai aure ce to idan ba a samu ciki ba shine sai wannan nesting ɗin ko kuma implantation bed ko shimfiɗa ta jariri sai kuma ita kuma sai ta lalace wannan yana cewa kenan ba wai wannan shimfiɗa tun ta tali-tali ba ce a'a duk wata sai an yi wannan shimfiɗar sabuwa dal ta kowane jariri wannan lalacewar da ta yi shine sai duk abubuwan nan da wannan layar ta hada wato wannan mataki na endometrium ya hada duk sai ya zagwanye to wannan zagwanyewar da zai yi to sai fa an fitar da shi saboda kuma bai da wani amfani a jikin mace to wannan fitarwar da za a yi din shine layar tsoka wato muscular layer ita kuma sai ta ce bara in taimaka in matsa wannan taimakon matsawar wanda shine yake wato amsa kiran wannan prostaglandin din to shine sai ya jawo ciwon mara abinda kuma nake so a fahimta a ciwon mara shine jiki jiki ne wata tana da prostaglandin din ma wannan sinadarin wanda zai jawo tana da shi da yawa wata kuma a'a gashi ma tana da shi da yawa amma kuma wannan ɗaya receptor ɗin wanda zai ƙara wa muscular layer sensitivity wato ya ansa ya aiki ita kuma nata ba su da yawa saboda haka koma yawan wannan prostaglandin ɗin ba zai ansa bari ya yi ba wasu matan ba su san mai ciwon marar haila ba amma wasu sun sani sun san shi tun da har kwantar da su muke yi a kwantar da su a sa musu ruwa ko har ma a yi musu allurar bacci saboda azaba sautari irin wannan ciwon yakan zo wa wasu matan da ciwon baya kafa amai wasu ma sai an yi musu ƙarin ruwa shin me ke kawo haka abin da yake faruwa shine na masu ciwon baya ita mahaifa tana zaune ne kusa da wannan ƙashe na baya to wani lokacin idan zafi ya kai zafi ya tsanani ana dan samun kumburin mahaifa yana daga cikin abubuwan da yake jawo ciwon mara da na ce ba sai an faɗa ba haka to wannan kumburin kuma zai iya haifar da rashin jin daɗin a gurin ƙashin baya haka akwai wa'yansu jijiyoyi ma da suke taimakawa ita mahaifa ta zauna wa'yansu an ɗauro su ma da ƙashin baya ne to wannan idan ta kumbura ɗin ko kuma tana girgidi tana jawo shi haka sai ka ji ba ya rike yana ciwo to akwai kuma wa'yanda za ki ga sun zo da ciwon kafa ita abin da yasa ake samun ciwon kafa kin ga nayi magana jijiyoyi ko to akwai jijiyoyi wa'yanda su kawai kamar ana ce musu ligament da turanci su kawai support suke bayarwa to suna daidaita zaman wata halitta ta ciki kamar kayan ciki haka a cikin jikin mutum yadda ba zai samu rikitarwa ba haka so akwai kuma jijiya mai aika sako ana ce mata nerve akwai kuma jijiya mai aika jini ana ce mata blood vessel ita jijiya mai aika sako akwai waɗanda hanyoyinsu sai fasan bi ta hanyar mahaifa to idan suka bi ta hanyar mahaifa sai kuma su sauka ƙasa zuwa ƙafafu har can ƙasa ma to za ta iya yiwuwa wannan mahaifa ko idan ta yi wannan kumburin ko in ta kwanta ko kuma a'a tana fitar da abin da ake kira inflammatory metabolites so idan aka samu wannan yana jawo abin da ake kira irritation ko kuma tabuwa wato kamar a tsokano wa'annan jijiyoyi masu aika sako so idan wa'annan jijiyoyi masu aika sako na zuwa kafa su gwiwa da shauransu in suka tabu shine za ki ga ana samun ciwon kafa ciwon gwiwa da riƙewa sai kuma wa'ansu matan wa'anda suke da wa'ansu wasu ciwuka a tare da su kamar waɗanda suke da ciwon fibroid gaskiya suna samun matsalar ciwon haila sosai sannan kuma suna ƙara samun wato tsanani akan waɗansu ciwuka da za su zagaye ciwon haila a wannan lokacin sannan akwai mata waɗanda suke da wani ciwo da ake cewa endometriosis shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke iya sawa mace ta samu ciwon haila wannan dysmenorrhea din akwai kuma amai da tashin zuciya wato nausea and vomiting wato shi wannan sinadari na prostaglandin shi ma yana iya tasiri kai tsaye a kan tsarin su a kayan hanji sai ya haifar da su tashin zuciya da amai motsinsu sai ki ga an samu matsala ko ya tsaya ko kuma ba zai yi motsi yadda ya dace ba to ko kuma ya ringa irin slow wato ya ringa a hankali to wannan abin da ake kira slowing gastric motility kenan sai ya sa ka ci abinci amma bai sauka yadda ya kamata ba daga cikin tumbi bai shiga cikin hanji da wuri ba to wannan daɗewar da ya yi a cikin tumbi ga kuma asid da yake da ke cikin tumbi wanda yake kakkarya kayan abinci na protein sai ya taru in ya taru kuma ga shi akwai abinci ga shi kuma shi ma level ɗin shi ya ɗan hau haka kamar ana neman cika bokiti idan bokiti ne haka sai ya ringa dawowa to wannan dawowar da yake yi sai ya je sai ya ringa ɗan da yake yana da yaji yana da zafi shi asid ɗin sai ya ringa ƙono wasu fatoci ta gurin ƙarƙashin gullet kenan ko wanda kake haɗe abinci ya shiga cikin hanji makogwaro haka amma ta hanyar haɗiya sosai sai ringa neman dawowa shine sai mutum ya ji tashin zuciya ya ji yana so ya amai wasu ma har amai za ka ji aman ma yana da ɗaci to wa'annan su ne abubuwan da suke ƙara sawa a samu eh, wa'ansu alamomi banda iyakacin ciwon mara kawai to akwai kuma wa'anda za ki ga in suka yi amai da yawa ko kuma a'a suna zubar da jini da yawa to sai kiga sun samu abin da ake kira dehydration wato ruwan jikinsu ya ragu sosai to wannan shi zai sa har sai an saka mata ruwa masu sauraron mu kada ku shafa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin a madadin abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku ni hawa umar da na shirya na gabata tumatir nake cewa mu huta lafiya. Tauma Dalla yanzu kuma lokaci ya yi da za mu kawo muku wasu daga cikin sakonnin da ku kuka aiko mana na ra'ayoyinku ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce a makaranta malamanmu sun faɗa mana cewa ma'anar demokuraɗiyya shine gwamnatin jama'a wadda jama'a suka zaɓa domin amfanin jama'a to sai dai kuma a najeriya abin da ke faruwa ya yi kama da akasin haka to amma kuma dai menene akwai ranar ɗaukar adashin da aka zuba sai kuma zaɓen haɗin gwiwa na malam umaru kamba ya wuri da ɗan asabe mai fata ya wuri suka ce wannan zamani namu na tsadar rayuwa ba ƙananan yara ne kaɗai suke fama da cutar tamuwa ba har ma da manya Allah ya kama mana sauƙi amin sai kuma sakon nazifi ibrahim rugar malam shagari da ibrahim ozil da kuma faruku mahekaru ga sakkwato suka ce gwamnatin najeriya maimakon sauya takin ƙasa da zai fi kyau a daidai wannan lokaci a sauya matsaya a dawo da tallafin man fetur da 'yan ƙasa za su ji daɗi maimakon barin mu cikin wannan hali na kakani kayi. sai kuma sakon haɗin gwiwa na sanusi maɗatai da magaram da isuhun makeri maɗatai da iliyasu yakubu da gawa da yakubu mai aski badaraka da kuma haɗabi mai kwamfuta mai yama suka ce yayin da ya rage kwanaki biyu mahajjatanmu na bana da ke can kasa mai tsarki su gudanar da hawan arfa muna tunatarwa ga mahajjatan namu musamman na afirka da cewa a yayin addu'o'insu na neman biyan bukatun alheri kada su manta da kasashenmu na afirka domin su ma suna matukar bukatar addu'a To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Amurka na ƙoƙarin shata hanyar da za a bi don cimma tsagaita wuta a yakin Gaza bayan da Hamas ta ba da amsa tare da buƙatar a yi wasu sauye-sauye kan matakan da aka bayar da shawarorin ɗaukawa. Yau Alhamis ma'aikatar tsaron Rasha ta ba da rahoton cewa ta lalata wasu jirage marasa matuki na Ukraine a yankuna biyu na Rasha da ke gabashi da arewa maso gabashin birnin Moscow wuraren da dakarun Ukraine ba su fiya kai hari ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a shafin Telegram cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki guda uku a yankin Yaroslav da kuma wani jirgi mara matuki a sararin samaniyar yankin Vladimir. Shugaban ƙasa Amurka Joe Biden ya isa birnin Brindisi na ƙasar Italiya da yammacin jiya Laraba gabanin gana wasa da shugabannin ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. ya zo da sabbin takunkumai ga rasha da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro tare da ukraine amma babu wata nasara a tattaunawar tsagaitauta a gaza da yanzu take wata gaba mai sarƙaƙiya mazauna port au prince babban birnin kasar haiti sun bayyana damuwarsu a jiya laraba game da sabuwar gwamnatin rikon kwarya kasar da aka baiwa alhakin zaben prime minister da majalisar ministocin kasar na gaba bayan an bayyana sunayen mambobin majalisar ana sa ran prime minister errol harry zai yi murabus bayan kafa majalisar ranar juma'a da ta gabata amma wani sabon tanadi ya ce zai sauka daga mukaminsa idan aka zaɓi sabon prime minister wasu mutane a kan titunan babban birnin haiti sun bayyana kyakkyawan fata tare da kappa-kappa hukumomin yankin hong kong sun soke fasfo na wasu masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya guda shida da ke zaman gudun hijira a birtaniya To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sa'annan idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baban leda ya taya ni gabatar da shirin da julie leda gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni har ma da injiniyan mu yanzu rob mclean ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.